To a ci gaba da bayani akan istimna'i daga cikin illolin istimna'i da muke ta bayani wato an gano cewa ciwon kansa ciwon daji mai istimna'i zai iya kamuwa da matsalar ciwon daji ta dalilin istimna'i kamar yadda aka sani maniyin da mutum ya zo zai fitar da shi bai fita bai koma jikinsa zai iya haifar masa da kuraje a jikinsa a sassan jikinsa wannan kurajen za su iya hauhawa su koma ciwon daji ana kamuwa da ciwon daji ta dalilin istimna'i kamar yadda aka sani a istimna'i yana haifar da ƙurajen jiki dama a wasu sassa na jikin mutum hakanan illolin da aka gano na istimna'i da yake haifarwa yana rike gefen ciki mutum ya cikinsa gefe ɗaya daga ƙasa yana ta ciwo duk da akwai ciwon ciki wanda kamar misali mutumin da yake da amosani yana iya samun shi a ƙasan ciki to akwai na istimna'i zaka ji cikinka yana yawo ana iya kamuwa da shi ko cikin mutum gaba ɗaya ringa ciwo istimna'i an gano yana sa irin ciwon kan nan mai matuƙar tsanani mai tsananin gaske mutum ya ringa yin shi istimna'i yana haifar da wannan banda kuma matsaltsalu da aka sani muke ta bayani da istimna'i ke haifarwa tun daga ciwon gaɓoɓi ciwon baya abin da ya shafi ɓangaren gaban ɗa namiji ko bushewar gaban a mace ɗa namiji yana sa masa saurin inzali kankancewa al'aura rashin ƙarfin gaba da sauran matsaltsalin da muke ta bayani yana sa masa ƙaiƙayin gaba istimna'i yana hana haihuwa istimna'i yana sa mantuwa mutum ya ringa manta abu kai tsaye istimna'i wato ainihin yana sa mutum ya zama kansa ba a daidai ba ga lafiyar ka lauda amma kanka ya zama ba a daidai ba yawan tunani saboda akwai shi kan tunanin da kake yi na kana jima'i wato alhalin kuma bayin kake ba iya wannan tunanin zai taba ma kwakwalwar da zaka iya shiga cikin wani hatsari na rikicewa kwakwalwa kaɗan kenan daga illolin da istimna'i yake haifarwa wanda ya samu ciwon kansa ta dalilin istimna'i ko ma ba ta dalilin istimna'i ba mutum yana da ciwon kansa a nemo wato ainihin a saiwar aduwa in aka nemo ta a daka ta ta bushe a tankaɗe a dafa ta a tace ruwan a wanke wato ainihin wannan gurin da ciwon yake a ƙara ɗebo garin mai laushi a barbaɗa ɗan kaɗan a kai da izinin Allah in dai ana yin haka gurin zai kame zai kame haka nan wanda istimna'i ya taɓa shi ta ɓangaren gaba abubuwan da zai nema akwai yaji da na faɗa ne haɗi haɗin wanda yake bibiyan mu haɗin ƙarshe da muka yi wannan yajin zai taimaka sosai duk matsalar da istimna'i ya haifar ko ya sa ma sanyi da sauran matsaltsalu in dai kai amfani da wannan yaji ɗin duka za ka rabu da waɗannan matsaltsalu da izinin Allah